Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba biyar ga watan oktoba shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa an sako ragowar mutane 23 a cikin fasinjojin jirgin kasa da suka rage hannun 'yan ta'adda wanda boko haram suka yi garkuwa da su kuma za ku ji tattaunawa da farfesa usman yusuf wanda ke zama sakataren kwamitin da ya fafutukar karbo mutanen bayan haka za ku kuma ji tattaunawa da muka yi da malam nasir zaharuddin mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan wannan batu duk da haka zalika za ku ji rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol ya aiko mana a kan sulhu da aka yi tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa Atiku Abubakar da kuma gwamnan jihar Rivers. Kanan muna ɗauke da labaran wasanni da ƙasar Ghana. To amma kafin nan ga baballe da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla masu hawa tsaunuka goma ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka ɓace bayan wata dusar kankara mai yawa a yankin Himalayas na Indiya. Mahukunta a arewacin jihar Uttarakhand sun ce gungun akalla mutane sha biyu da ke atisayin hawa dutsen ne ke saukowa daga kokoliyar tsaunin da Rafudi ka na biyu mai tazarar mita 5,670 sama da matakin teku lokacin da dusar kankarar ta afku a safiyar jiya talata. An ceto akalla mutane takwas a cikin kungiyar yayin da wasu fiye da goma sha biyu har yanzu ba a gansu ba. Rundunar bada agajin bala'i ta Indiya da sojojin Indiya sun tura tawagogi don taimakawa wajen bincike da ceto. An kuma tura jirage masu saukar ungulu na sojojin saman Indiya guda biyu. fiye da mutane 200 suka mutu a shekarar da ta wuce lokacin da wani bangare na dusar kankarar ya rufta autrakahan tare da janyo ambaliya shugaban rasha vladimir putin ya rataba hannu kan wata doka yau laraba don daidaita matakin da rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na ukraine matakin da aka yi allah wadai da shi cewa ya saba wa doka wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon rasha Matakin na Rasha, wanda Majalisar Dokokin Kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhye da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Jami'an da Rasha ta nada sun gudanar da abin da suka kira zaben raba gardama a waɗannan yankuna. Ukraine da ƙawayenta na yamma tare da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da waɗancan ƙuri'un da kuma yunkurin mamaye ƙasar baki ɗaya. suna masu cewa an gudanar da ƙuri'un ne a ƙarƙashin wani yanayi na tilastawa kuma ba sa wakiltar ra'ayin jama'a a mako mai zuwa ne ake sa ran babban taron majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa ƙuri'a kan daftarin ƙudurin da ya yi allah wadai da ikirarin mamayar rasha labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a kasar afirka ta kudu a cikin wannan makon domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya barna a yankin wasikar da musa faki muhammad shugaban hukumar tarayyar afirka ya rubuta a ranar 1 ga watan oktoba ya ce za a gudanar da tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo manzan musamman na ƙungiyar au tare da goyon bayan tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta da tsohon mataimakin shugaban ƙasa afirka ta kudu phumzile mlambo ngachuka wasigar ta ce tattaunawar tana da nufin azahar sashi mai tsari da ɗorewa sasantawa tsakanin bangarorin biyu domin warware rikicin ridwan hussein mai ba firayim minista abi ahmad shawara kan harkokin tsaro ya faɗa yau laraba cewa gwamnati ta karbi goron gayyatar au a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba barnar da guguwar in ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai karfi ta sauka a makon da ya gabata daga cikin jami'an da biden dan jam'iyyar democrat zai gana da su har da gwamnan jihar florida ron DeSantis dan jam'iyyar republican mutanen biyu abokanan hamayya ne na siyasa amma sun tattauna batun agajin guguwar a kwanakin da guguwar ta afka wa jihar ta uku mafi yawan al'umma a kasar Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta bukaci a yi taron. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dole ne mu takaita ikon DPRK na ci gaba da shirinta na makami mai linzami na ballistic ba bisa ka'ida ba da kuma makaman kare dangi. babban sakataren majalisar ministocin kasar japan hirokazu matsuno ya shaida manema labarai da safiyar jiya talata cewa an harba makami mai linzamin na koriya ta arewa da misalin karfe 7 da minti 22 na safe kuma ya fantsama cikin tekun pacific a wajen yankin tattalin arzikin japan na musamman bayan mintuna 22 hakan ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Amori da safiyar jiya talata. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wani kwamitin shugaban kasa mai mambobi bakwai da babban hausan sojojin najeriya janar lucky irabo ya nada ya yi fafutukan karɓo raguwar mutane 23 a cikin waɗanda 'yan ta'adda suka kama a cikin jirgin kasan kaduna zuwa birnin abuja daga hannun 'yan ta'addan farfesa usman yusuf shine sakataren kwamitin kuma ya tattauna da wakilinmu na kaduna isa lawal ikara ga kuma tattaunawar tasu eh wato an dade ana wannan abun yau wata shidda tun sadda wannan ya faru 28 ga watan march To 29 ga watan March aka haɗa mu, mu bakwai nan muna aiki. Duk lokacin nan wata shida nan muka yi sallah, sallah babba. ba inda muka je so mun dade muna wannan abun Allah dai ya kawo mana karshen wannan abun yau muka je daji muka anso ashirin da ukun da suka rage har dajin kuka je prof warai ai ba ba tashar mota za su kawo maka ba sai ka shiga daji kwanan mu uku yau a daji ayi za a yi ayi za a yi Allah ya kawo wannan lokacin yau amma ya batun lafiyar su wa'annan mutane alhamdulillah ana kula da su yanzu don ko iyalansu. ba a bari sun gan su ba likitoci suna kula da su wasu za su ce kai ba soja ba me kai ka sai da ran shiga cikin daji har kwana uku Allah za kana jan fada da yawa <laughs> soja a cikin bakwai din mutum na. Eh, guda uku ne kawai tsofaffin sojoji da suka rita amma dukkan sauran ba sojoji ba ne allah na tuba aji isa yanzu ko kai kowa ba zai sadaukar da kanshi ran shi waya fito da al'umma mutane ba wani abin jin tsoro ba ne ko kai soja ne ko kai ba soja ba ne a'a kowa ya nashi na sha cewa haka mu wata shida muna kowa ya san ka da kokarin maganar a yi lalama a lallaba a ba hankali komai zai wuce lalama ce ko karfin soja ai wato soja suna nasu muma muna namu abinda na ce kenan kuma wanda ya tara mu ai soja ne babban hafsan hafsoshin najeriya general leo irabo amma bai hana soja suna nasu ba so ko ina na sha cewa akwai ɓangaren soja akwai bangaren wanda ba soja ba soja suna iya zuwa da farko har san inda suke suje je fata-fata su kashe kowa amma ba haka ba haka ne mm. ah, hikima ba kuma ba haka suka yi ba kuma babu yadda za a yi mai duk abubuwan nan da muka yi duk watannin nan shida inda ba da soja ba ba za mu yi shiga dajin nan ba sojoji ba daga soja sama da na ƙasa duk suna kallon mm. saboda haka akwai aikin soja akwai wanda ba na soja ba soja zai zauna ya yi magana da wayannan mutanen soja ba aikin shi ba kenan soja aikin shi cewa ya tabbatar cewa wurin nan ya ya tsaro an ba mu hanya mun shiga mun je mun ɗauko su lafiya lau mun kawo mai iyalan su lafiya saboda haka soja sun yi sun yi rawar gani ba kaɗan ba kuma na rubuta a wannan a baya wanda aka dinga saki an dinga zargin an yi amfani da kuɗi kila wasu ce ku nan ba magana kuɗi a to ni dai ban san wanda aka yi mu dai na farkon na na goma sha ɗaya ka tuna duk tare da mu aka yi mu wannan da aka fito da wa'annan na ƙarshen eh, ni dai ban ga kobo ba da ya fito daga gare mu abin da ya kama duk wannan abu gwamnati ba ta biyan kuɗin diya a je a ɗauko mutane especially mutanen da suka yi wannan ta'adin da wa'annan ta'adda suka yi. me yiwa farfesa wasu su ce kila in kun dawo dinnan za a sa ran kuma a ji kila sojoji sun faɗa musu ko ko sulhu aka yi ba magana bin su. wato kaga da farko mu aikin mu ga abin da aka ce don Allah dan annabi mu shigo mu taimaka dukanmu kowa na da aikin shi kowa ya tsayar da duk komi yake wata shida ya shigo ya wannan aikin sojoji da 'yan sanda da masu leƙen asirin ƙasa da na waje da mu da sojojin da ke ciki da kowa yana da aikin shi ba zan iya ce maka ga abin da ɗan sanda ke yi ba ga abin da gwamnati ke yi ba mu dai abin da aka mu cewa mu taimaka mu ga yadda za a fito da mutanen nan lafiya kuma alhamdulillah mun yi kuma mu tun da farko mun ce wai ba wai fito da mutanen nan duka shine karshen aikin mu ba a'a mu abin da muke so a samu maslaha a kasan nan Farfesa Usman Yusuf kenan sakataren kwamitin da ya karɓo raguwar fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna da Abuja guda 23 a tattaunawarsa da Isa Lawal Ikara. Masu fashin baki a Najeriya kamar su Malam Nasir Zaharuddin suna ci gaba da yin sharhi akan wannan batun na sako mutane da aka yi a yau Laraba. da yake mana sharhi malam zahardini cewa yi to baba abin farin ciki ne bayan wata da watanni da mutanen nan suna tsaye tun wajen 28 ga watan maris na wannan shekarar aka kama su a gashi yau ubangiji allah ya sa saboda wannan shiga tsakani da aka yi an sako su kaga shiga tsakani ya yi amfani ko da yake sun wahala amma dai sakosun da aka yi abu ne mai kyau domin babu irin masifar da ba su shiga ba babu irin wahala da kuntuka da ba a yi musu ba to gashi dai Allah ya sa yau Allah ya sako su da ƙoƙarin wannan kwamiti da aka naɗa. To, wani darasi ne kake ganin an samu daga wannan lamari kama tun lokacin da su 'yan ta'addan suka kama mutanen nan da kokarin da aka karɓo wasu aka sake karɓo wasu aka sake karɓo wasu menene darasin da za a ce an samu a wannan al'amari? To, yawanci kokarin yin sulhu wani lokaci yana yin aiki. Kuma abin da dama ake gudu shine in an zo yin sulhu a ce an ba da kuɗi. Ba mu san yadda aka yi wannan ba. kuɗi aka bayar aka sako su ko kuma wani wata hikima aka ko kuma wasu mutane aka sako daga cikin 'yan ta'addar wanda suke rike a hannun gwamnati sannan su kuma aka sako su to wannan babu wanda ya ji yadda abin ya faru saboda haka koma dai mai aka yi babban abin da ya kamata dama shine waɗannan iyalai kowa ya je sa da iyalansa kuma wannan ta faru shi ba da kuɗi a kuɗin fansa a sako irin waɗannan mutane da aka kama musamman hannun 'yan ta'adda irin waɗannan wato akwai abin ya rabu biyu wasu na so a yi sulhu wasu ba sa so a yi sulhu kuma wanda ba sa son a yi sulhun nan dama sun ce idan aka ce za a yi sulhu ba sai an ba da kuɗi kuma kuɗaɗen nan an bayar makamai za su siyo su amfani da su kuma akan mutane ga an yi ba a yi ba kenan menene kira da za ka yi ga ainihin mahukunta saura ma 'yan najeriya da suke hannun 'yan ta'adda a ko'ina a najeriya a iya a su to kasan waɗanda aka ririke ɗin nan kowanne daga cikin waɗanda su wa'annan 'yan ta'adda kowa na da irin al'adarsa wani al'adarsa shine a bashi kuɗi wani kuma ba kuɗin ma yake so ba ah, kawai dai tsageranci ne da ƙoƙarin nuna wa gwamnati cewa bata isa ba to abin da ya kamata a yi a tashi tsaye wajen samo kayan aiki da za a kare ma ɗaukan mutane da ake yi babu gaira babu saba. kuma in an sami dabaru irin na zamani to waɗannan za su taimaka gaya na ɗaya wajen hanawa kuma na biyu idan ma an yi za a iya samo mutanen da aka sace ba tare da an bata lokaci ba saboda haka akwai bukatar gwamnati ta shi tsaye haikan wajen sake dabarar yaƙi da ta'addanci a najeriya malam nasiru zaharaddini kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko lokaci ne da hassan umar tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman akan sulhu da aka samu tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp abubakar atiku da gwamnan jihar rivers ga kuma rahoton a kwanakin nan aka yi sulhu a tsakanin bangaren gwamnan Rivers Nwuke da kuma bangaren dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar akan haka ni tuntubi wani masani kimiyyar siyasa a Najeriya don yayi yi muna fashin baki a game da wannan sulhu. Sunana Profesa Yaya Tanko Baba sashen nadarin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Usman Danfodiyo eh, ta Sokoto. To Farfesa an samu sulhu tsakanin bangaren gwamnan jihar Rivers Nwuke da kuma bangaren dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar. matsayinka na masani alamarin siyasa a Najeriya ya kuke kallon wannan sulhu? To wannan sulhu ya kama da gudun da kowane bangare ke yi na haifar guzuma wajen eh, zaben uku saboda ya da kowane bangare ya ja yana nuna alamar cewa kowane bangare siyasa muhimmi ya bukatar shi ta lashe zaɓe ko a mataki na ƙasa ko kuma a mataki na jiha. Bangaren wike za mu iya cewa ya yi latti ko kuma lokaci ya kure mishi na barin jam'iyya saboda ya riga ya kare ɗaya da 'yan takara kowane mataki tun daga matakin jiha har ya zuwa matakin majalisu na tarayya da majalisa dokoki na ƙasa. To idan aka kasa samun sulhu tsakanin shi da Atiku to akwai yiwuwa idan ne kama angulu majalisar PDP domin Atiku Abubakar ya samu na kaso a jiha shi da jihohin da ke da iko to akwai yiwuwar shi shi ma kansa ba za ta iya cimma ruwa ba kan 'yan takarar da ya tsayar a jami'ar pdp da ke takara da suke takarar kujeru daban-daban shi kuma Atiku za mu cewa wannan zaɓe ya zo mishi da wani kalubale wanda za mu cewa ya fi ma kalubalen da ya fuskanta zaɓen dubu biyu da goma mm. Saboda lokacin da ya yi zaɓe a dubu biyu da goma sha tara za mu cewa yankin kudu maso gabacin Najeriya PDP tana da karfin da ba za a iya tasiri babu wata jam'iyyar za ta iya tasiri a wannan yanki ko ba bayan PDP. Amma yanzu fitowar Peter Obi a jam'iyyar Labour ya zo da wani kalubale na musamman ana ganin cewa tasirin da jam'iyyar pdp take da shi a wannan yanki zai iya raguwa to idan ba ya sulhu da shi gwamnan rivers ba wanda yake tare da wasu gwamnoni za mu cewa guda hudu waɗanda su ma suna jibinta al'amarin shi wuce, to za mu cewa tun ba je zaɓe ba jam'iyyar pdp ta nuna alamun sanyi da kuma ragewar karbuwa da matsaloli wanda za su iya jawo tabarbarewar goyon bayan da take kirarin take da shi. To komai 'yan jam'iyyar PDP za su ce a game da wannan sulhu. Sana Alhaji Bala Abdulkadir Jada, Coordinator General Southwest Arewa Community for Atiku. E tabbas an yi sulhu sun zauna da National Executive da su wuke kuma sulhun dama shi ya dace a yi abin da ya kamata kenan tun baya a yi domin ba komai ba dan su abokan opposition namu na APC su suna da bukatar gingimin namu domin mu samu rashin fahimta shine cin ribar su. Ba ka ganin cewa tun lokacin da ake wannan rigima su 'yan jam'iyyar APC ba su ce komai ba a game da wannan rigima. Eh, shugaban kasa mai jiran gado Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa kage wanda ya karyata ko yau ma na gani a talabijin dan Tinubu ne ma da kansa yake mai kagen cewar wai yayi alkawari wai zai yi wa wuke aiki 2027 shi kuma ya ce wannan ba su yaka da shi ba saboda aka ga wannan wani abu ne na strategy na siyasa don su bata al'amura wanda kuma Allah su yarda al'amari zai kyau ka ce an yi sulhu a tsakanin wuke da shi da na girma a to to takamman mai yaya aka yi wannan sulhu eh sulhu ne wanda ya zo bisa fahimta da kuma yadda ya dace aka yi a bisa kan yarjejeniya dai su dama faɗan su wuke dai a ba su lashe lashe amma na kawo shi southwest to saboda hakan nan su ma sun yarda yanzu akan cewar sun amince za su wa pdp aiki za su wa atiku aiki amma na shirin ciyaman shi ma ya amince da cewar in an gama cin zaɓe wazirin adama ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasar najeriya shi ma na shirin ciyaman zai rizar. amma yanzu shi na shirin ciyaman ayucho ayo ba zai sauka ba kuma kuma bukatun da wuke yake nema duk waɗannan za a bashi shi wuke ko ba za a bashi ba kafin a ce sulhun ya zauna daren dam wannan sulhu ya fa zauna da mu muna jin daɗi muna kuma addu'a akan wannan sulhu amma wannan maganganu na magana za a bashi wani ba za a bashi wani ba, wannan ai magana ne na manya wanda ba zai shafi kowa ba wannan tsakanin su wanda yake kuma sun baro kan nasu a sarrance amma sulhu sulhu ya riga yayi amma sau da yawa shi gwamna wuke yana fitowa kafafen yada labarai yana nuna bukatunsa a fili cewa cewa idan ba a biya masa waɗannan bukatu ba shi fa ba zai yarda ba eh shi ma ya janye daga dukkan waɗannan batutuka eh domin me ya gano gaskiya cewa in ya tsaya hakan nan jama'iyyar shi ce za ta faɗi sunana honorable muktar abdu inka ah, sai dai mu ce alhamdulillah wannan sulhu ya mana daɗi kuma mun ji daɗin sa kuma in Allah da babu wata baraka da za ta sake faruwa a jam'iyyar domin mu muke da nasara 2023 in Allah ya yarda kawo yanzu ba a yi da biyan sauran bukatun shi gwamna wuke ba kana ganin cewa ko babu lauje cikin nadi a babu wani lauje a cikin nadi domin an zauna da shi ka san wannan abu sirri ne ai Wa jam'iyya da shugabannin jam'iyya da suke sama sun riga sun sulkunta akwai abubuwan da za a yi masa in Allah ya sa muka ci nasara kuma za a yi masa insha Allah za a yi masa kuma kana ganin a gaba ba zai tada wannan magana ba kafin zabe zai taba tada magana ba dan da za da zai tada magana da tun yanzu ma ya tire ya ce bai yadda ba domin an tura mai mutane da dama ya yadda to yanzu kuma ya zo ya ga cewa lallai abin da ya da ya yi bai kamata ba so kuma da ba zai tunda ya ce har yanzu yana pdp ba zai so ya ga cewar jam'iyyarsa ta ji kunya ba shi sa ya ji ta manya ya ce lallai ya haƙura kuma bukatunsa da ya nema za a masa insha Allah. to da yake kana ganin cewa kamar salon ya yi shi woki ko akwai wani sako da ya aika wa magoya bayansa na cewa yanzu fa komi ya zama daidai. ai dama ba za a yi wannan zama ba sai ya zauna da su sai sun yi nasu mitin din cewa to ba gashi gashi gashi gashi sun amince magoya bayansa dama da suke cewa ba su yadda ba su yadda ba su ma kansu sun ba shi goyon baya da cikinsu ma da dama mamansa sun sun ce masa ya kamata fa a zo a sulhuta kar mu zo mu sake jin kunya a wannan tafiya sunana ana dan juma yakubu jarman ibadan to wannan in dai ya tabbata an yi wannan sulhu mu mun fi kowa farin ciki dalili kuwa muna ganin cewa ba ma son mu tafi a cikin baraka mu tafi a rarrabe gwamnoni biyar suna tafiya tare ai akwai baraka amma idan Allah ya kawo karewa al'amarin aka ce an daidaita za mu tafi a taron a dunkulan ba abin da ya fi wannan farin ciki domin ita wannan jami'a tamu jami'a ce mai adalci wanda kuma duk ɗan Najeriya ya san haka. In da bai san haka ba to ɗan shekara da muka yi duk ɗan Najeriya ya gane cewa jami'ar PDP ta yi shugabanci bisa adalci. Kuma fatan in Allah su ya yarda Allah ya sa ya tabbata ya karɓi mulkin zama alheri a Najeriya da dukkanin 'yan Najeriya. A yanzu ko magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya. Kun ga alamun wannan sulhun? A eh mun ga alama. Abin da ya zana ce mun ga alama an faɗa an yi sulhun ba mu ji wata kafa da ta kare ta cewa ba a yi sulhun ba to wannan shine abin da yake nuna mana cewa an yi sulhu na na rabiu abdullahi ma magoyi ba jam'iyyar pdp ne haka ne masoyin jam'iyyar pdp ne insha allah wato wannan sulhu da aka yi tsakanin wiki camp da his excellency alhaji atiku abubakar alama ce na nasara ga jam'iyyar pdp da kuma nigeria gaba ɗayanta saboda ba zai yiwu a ce gwamnoni biyar wanda mun san jigajigai ne a wannan ƙasa sun ware sun ce ba sa tare da jam'iyya kuma ana expecting cewa jam'iyya ta kai ga wani mataki ba tare da haɗin kai ba ana so mu kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine abin da ya faru a wannan sulhu kuma mun gode wa Allah wannan sulhu ya tabbata dan an yada an gani a talabijin an gani a kafofin sadawa na zumunta don mun gani cewa wannan sulhu ya tabbata kafin wannan sulhu ko kun ji tsoro cewa ba za ku ci nasara ba idan har ba a yi wannan sulhu ba kafin zaben na shekarar 2023 to gaskiya kafin sulhu babu wani tsoro ko fargaba da ni dai nake ji cewa barazana ce ga jam'iyyar pdp ko kuma mai jiran gado alhaji a cikin abubakar saboda nasara ta allah ce da su babu su in allah ya yi za mu ci zaɓe za mu ci zaɓe kana cewa mai jiran gado ko ko dai ɗan takarar shugaban ƙasa mai jiran gado kuma ɗan takarar shugaban ƙasa da izinin allah Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To ma da la gaida Hassan kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako An cuta cuta mai cutarwa. Masu sauraro na In shi ka saurara. To Dalla yanzu kuma ga Ridwan Muktar Abbas da labarai wasanni. Wasanni a takaice. Daraktarwar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Samuel Enim Addu ya yi sukan Accra House of Oak game da ra'ayinta na raba hanya da Samuel Bedu. Klabun dai ya ba da sanarwar sallamar Boydu ne a makon jiya tare da bayani cewar akwai buƙatar ɗaukar sabuwar hanya kuma suna neman sabon koci. A kakansa na farko accra house of oak gwedu ya ci ligin ghana da kuma fa cup ya kuma yi nasarar kare fa cup din kakar da ta biyu baya sai dai ya ƙari da maki goma sha tara kacal bayan kotoko ya kuma taka mugunyan rawa a afirka sai gashi ya so makakan bana da kafar hagu duk da dai haka in ji samuel enim ba za a ce ya gaza ba tsohon kocin great olympics koci arnold walker ya tabbatar da cewar house of oak na tuntuɓar game da gebe da ke akwai na matsayin babban koci kocin na black galaxies na a cikin cikin koci guda biyu da aka alakanta da wannan matsayi tun da House of Oak ta sallami Samuel Bedu bayan karawar da ake wataki Super Clash tsakanin Accra House of Oak da Asante Tikotoko inda aka yi baran-baran. Tsohon shugaban kungiyar club clubs din Ghana galka a takaici chief alhaji raji ya ce samuwa jan ya haƙura game da burinsa na buga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 jan wadda shine wadda ya fi kowa zura kwallaye a raga a ghana ya bayyana burinsa na bugawa black stars a gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a cikin wata hira da john bennett jan ya amince ba shi da cikakken sukuniya yanzu amma yana aiki tukur don ya samu tukunin ci gaba da yi wa Black Stars wasa. Sai dai Alhaji Raji ya ci Jan ya haɗiye kwaɗayinsa na yi wa Black Stars wasa a gasar cin kofin duniya ya bai wa saura wuri musamman matasa da ke tasowa. Tsohon caman kungiyar Club Club Ligin Ghana Galka a takaice Alhaji Ali Raji ya yi kira ga ɗiyan Ghana su rage dogon buri game da gasar cin kofin duniya saboda shi imaninsa kalilan ne akan masu koyarwa na Black Stars karkashin Otto Ado game da abin da ya ce ne bayan ya kalli wasa na ƙarshe na samun gurbi tsakanin Ghana da Nigeria sai ya fahimci kocin na Ghana bai da kwarewar da zai iya koyar da Black Stars. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanan La Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ta da Ridwan Muktar, yanzu kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Akalla masu hawa tsaunuka goma ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka ɓace bayan wata dusar kankara mai yawa a yankin Himalayas na Indiya. Mahukunta a arewacin jihar Uttarakhand sun ce gungun akalla mutane sha biyu da ke atisayin hawa dutsen ne ke saukowa daga kokoliwar tsaunin da Rafudi danda na biyu mai tazarar mita dubu biyar da ɗari shida da saba'in sama da matakin teku lokacin da dusar kankarar ta afko a safiyar jiya talata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda Majalisar Dokokin Kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Ƙungiyar tarayya Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kudu a cikin wannan makon domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya barna a yankin. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba barnar da guguwar in ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers, ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. daga cikin jami'an da Biden dan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ɗan jam'iyyar Republican. To masu da haka ne kuma muka kawo ga mu na karshe Sai kuma gobe da safe idan Allah mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makeri ne nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum